ya ce ba Allah mene ne hukuncin wa mutum musulmi wanda ya rataya cross musulmi idan ya rataye cross in yana mihin watan kawa ta kafici ya kafirta rataye cross ga wuya in ya sha mihin watan kafici shi kamar ya kafirta in kuma kawai ya yi haram tambaya ta biyu ya ce Allah menene hukuncin mutum wanda ke rata ya kyalle lulluɓa shi irin rawanin ga kamar ridani haka ah. ya ce wasu na sa ganyen haki wasu na sa ruwan zuma da sauransu da sauran kalolin ne rigaɗi ne wa da rigaɗi wata suna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin saurin shi ala cikin sahibu da dai amma abokin a wanda Allah sallallahu alaihi shi na yawan ya bayani kwarai kwarai da san ma manzo sallallahu alaihi wasallam duk rayuwa ta da bayani shi kanta ita amma yau ce rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai bayani ne ba kana ba irin zamu da karimi ba in dai ka sa karimi kai ne ko yasu da shi ke na zama suna ta manzo sallallahu alaihi yan koma cewa ana jikan wannan da Allah menene hukuncin wanda ke biyar sallah yana tahiya daidai da liman wajen rukuni da sajada ko kuma yana rika liman a cikin su a sallah tana da ka'ida manzo Allah ce inda ma da imamu ne ita mai an sanya liman don ayi koyi kada ku yi koyi sai yayi kada ku yi sajada sai yayi فإذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك الحمد sai ya yi sannan kai sai ya yi sannan kai idan ka riga liman da ababa guda biyu ba ka sallah wanda riga liman kan bada haramci bai da sallah wanda riga liman sallama bai da sallah wanda kai ya rishi ya haram wanda sallah ba ta da liman an ce bai sallah wanda ya yi kabbara haramci ya rishi an ce bai saboda ta ba tashi ba amma duk abin da na aiki na sallah kan gani ba gare shi haram ba an haramta amma sallah na tana da inganci ta amma in ka riga shi ka yi haram in kuma kai daidai da shi ka yi makaruhi abin da aka so sun yi sannan kai mutaba'atul imami musabaqatul imami musabaqatul imami mutaba'atul imami neman shi sannan kai musabaqatul imami shi ne kuna yi tare wasu wani masu ce in kuka kabara har fita da shi akwai sallaka in kuka sallama da shi akwai sallaka abin da aka ce mun sabu duk imami sai ka yi sannan shi sai ka yi sannan shi sai ka yi sannan shi akwai wanda aka wanda ke haka shi abin da sallah shi kuma wannan ya ce alaji dan mallan Allah shi na halatta mutum ya ambace wani mutum da ce mai abul qasim a shiko annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake ce ma abul eh, a ana ce mu don abul kasim zamanin mazo sallallahu alaihi wasallam ya ce masa haɓai ne ku yi suna irin suna na amma kada ku sanya kinaya irin ta saboda wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na tafiya cikin kasuwa ko shi na tafiya ga hanya sai dai wani ci ya awar kasin sai manzo Allah ya ce ba da kai nake ba kaji wannan ya zama cin zargi ga manzo sallallahu alaihi wasallam a kira kinaya ne ki duba a ce ba shi ake ba sai ki dushi kenan sammauni sumi wala ta takanawi kullati ku sanya suna irin suna na amma kada ku saki kinaya irin kinaya ta to illa ta gushi ta alhukumu yaduru ma'al illati hukunci shi na tafiya tare da illa abinda illa sunan manzo Allah na rayu kada ka ce ya abul qasim shi azar shi ake hijiyo da yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaura don haka ga ana yi cikin babin kiran sallah da hankali shi in masu kiran sallah da yawa suna kira eh. wanda ya kira ya kare yi addu'a eh. in ka koma jin wani kuma sai ka koma yi ko ko ka samu guda ya kai shina tambaya idan watan masu kiran sallah suka hau suna kiran sallah ba mutum guda ba sai kasance wannan kari kiran sallah na wannan masallaci na wannan lada an kai ma kuma wannan shi ma sashen kira an kai ma wannan yi shin sai kai koyi da kowane su ko ko kai koyi da guda su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi cewa watan idan kuka gina kiran sallah na kiran sallah ko faɗi daidai abin da mai kiran sallah ka faɗa ko da malum masu yi sabani akan akwai inda malama suka tafi akan cewa kuma wanda suka tafi akan cewa lallai dukkan man dukkan gida da ya kira sai kai koyi shi abuwa suka ce a aikin koyi da guda ya isu yin koyi da guda ya isu ba sai ka sake kana ba wannan shi a kauli na wanda ya kai na maliki ya suka yi akan tana koyi da guda kawai ya kai koyi da guda kuma ya isu wannan shi a wata shi a da wannan ya sa Muhammad abin shi a zuwa da nashi bi ilahil Qur'ani da Qur'ani wajen takararin kiran sallah ya ga ababa wanda ka buƙata ta karari ke so ka tinda ya sa karara ya ga wanda kasance ba su da karari in ke so guda shi kenan ya ci wannan ya ce to shan da aka ce baban fatima wasu ana ce musu baban fatima to shi ma yana halatta ko kuma bai halatta yana halatta tun da mazu sallallahu alaihi ce ba abul fatima wannan ya ce wal kunyatu ma wal ma da abin abin abin abinda aka ce miki kinaya abinda aka fara da su na kuwa ko su na kuwa shi aka ce miki kinaya abu kasim abu fadima duk wannan jinaya ce ana yi babu to can wannan cikin satin da ya gabata an yi tambaya game da hadisin da aka karanta na cewa duk mai kiran sallah na kiran sallah in ya kai ƙarshe wancan kun faɗi abin da yake kira duk wanda ya ce Allahumma rabba da wata dama har karshen ta to zai samu azalla ku ceton annabi eh. wannan sai aka ce ana yi dan wannan shi su kuma ladani yasa suka faɗa wannan kuma gashi mai sauraron kiran sallah a kan magana cewa in yanci kiran sallah ya koyi da ladabi. ya faɗi wannan sai ya ta ƙarshe kiran sallar gashi ladan ni su kan yanzu ba masu koyi da ni to ai su da ni su ka zuwa a shauke su ce to eh? Baba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ce mishi baba ko domin eh, an ce manzo Allah babu babu koyi manzo Allah baban kowa ne saboda ni watan a inna man mu'minuna ihwatu sannan kuma gashi ana ce ma azwaju ko kuma hatin mu'minin kuma hatin mu'minina amma can kuma gashi ayat Qur'an ta ce ma kana Muhammadu aba hadithu walakin rasulullahi wa hatimu nabiyyin ko ma kana Muhammadu aba hadithu to ya ka bi zahirin aya alqur'ani ba a ce manzo Allah ba ba amma ana ce mu yarda ni zane uwayen mu ne sun ka zan uwayen mu ne manzo Allah zan uwayen mu ne amma haka ke zahirin qur'ani ma kana muhammadu aba ahadin walakin rasulullahi wa alihi walakin rasulullahi wa alihi akwai waɗanda na rubu haka dai abin da ya dai kada a ce ba bane a ce rasulullahi ya yi mu ya yi gaske gaskiya ko da girma da mutum sallallahu alaihi wasallam amma haka sai a ce na na Aisha na na Fatima ko na na Aisha na na Hadija ba haka ake ba cewa ko amma ana ce na na Fatima duk da dai na wani babu kuma duk ana bayan mutane ne waɗanda sauran rubutu larabci sai suka rubuto shi da hausa koko na adam tambaya ta shiga a amanto mutum da ya dan samu abubuwa to ala sai rubuto ta da larabci da bai yake da ahalin ya ji wani sati mai zuwa kuma akwai wata da karo bana ka ka su gane shi ba ka ba ma da ruwan shi ba ka yi ta eh, ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba na tambaya cikin halari ya rubutu da ainihin baɗaƙen boko amma da ainihin a larabci larabci na rubutu amma da baƙaƙen boko don Allah ya samu wanda ya san baƙaƙe na arabiya shi rubuto mishi don a samu da tambaya ta da kyau da kyau suna tambaya a kan suna ɗaukar abubuwa suna ba masu sana'a yan <laughs> kakkafe sana'a sai da naira akan ana sayan bugun naira naira dubu shida to yanzu sai dace mai sana'ar za ta riƙa kuɗin da hannun ta duk ta juya wai ta yi sana'ar ta sai da bugun gaba ta sai ta kawo wata kawo wata eh, sai ta kawo wata ɗari wata wata ko sati sati ko cikin sati an gajiya ko cikin kwana uku na inda an sai da an yi haraka burin an sai sai za ta kara ɗari guda tana kawo mata kowa kuɗin yau sai zai ta riƙe kuɗin kamar jari hannunta wasu yi yarjejeniya akan da duk ta sayas da ba ta take ah. tambaya shi kai tambaya shi kai akan wanda yake sayan ko na kyanda ko na gero da ba wata ma kayan kwaliya kaza tana ɗauka kuma tana ba na gero da an ka sayar riba da aka samu ta kawo wata ɗari uku cikin riba da ɗauki saura ita da ka sayarwa ne to sai kasance yau da gobe ya kasance ta bar mata kuɗin gero ga hannun wata gwamnati kudin ya daga hannunta wata gwamnati kudin wani ga hannunta ya kasance ita ka sai ilai ta kayan ta sai ta sayar kawai sai ta ba ta naira ɗari uku ribarta wannan haramun shi a nan cikin wata na mariko na nasi ya an yi irin wannan tambaya ya ce haram na ka ba mutum kuɗi shi sana'a ba a kawo makon dukiya ba ya ka da kawo mali ba to shi kuɗi kan a hutuwa na ba ba a gajar da ta samu ne ta ce shi ba a ba ka to ko zama a cikin cikin wannan shi a cikin cikin kitabu ganin kitabu ko kuma kitabu a kitabu na ya ce kuma da yana samun da fatawoyi da wasu malamai domin kama tambayar sai ga su ka bashi suka suka na tambayi cewa ya bari ya ce abin da ya kai yana samun yan wani aiki na irin ko na service kamar ko na police lokacin lokacin da na da kuma sauran a zaɓin wasu hmm. amma yana samun damuwa ga wannan malami ko ya cikin masallaci da yawa abin zai magana kamar da shi ne kenan nuna mai kamar in yana wannan aikin duk abin da sun ka samu za a shi na zunubi wanda ya ka samun ba ofa ta wannan aiki shida tambaya a kan wanda ya kasance mai kokari ne kokari samun yan watan aiki na force kamar irin aikin a dan sanda ko immigration ko custom ko soja ko abin da kama da aiki ne na bel ko irin civil defense haka an kiyaye da wannan ko abin da ke tambaya kenan wanda ke kokarin samun ma irin waɗannan wanda ba su da aikin yi irin wani aiki shin wai duk abin da ya ɗauka duk abin da ya ɗauka nubi lashi ne ko ba lashi ba ne to shi shi ya samu su aiki eh, na da su aiki samun gurin su washi inna ma da bin niyyati ce. Waɗanda ma yaqulu ma shi ya yi akan taimako ya taimaka musu saboda ba su da harkar su samu aikin kuma sannan cikin aikin na haka samu a dinna haka samu ta in ka shiga cikin aiki na ɗan sanda domin ka gyara ka taimaka wa musulunci kuma ka samu abin da ka ci kana da ladar taimaka wa musulunci kuma sannan abin da ka samu ka ci ka samu halaliyar ka haka ya ka shiga aikin soja ko ka shiga wani aiki ne wanda ya kasance na taimaka ma jama'a musulmi ko kuma aiki na na hukuma amma ko shi aiki na hukuma za ka taimaka ma addinin musulunci ciki to shi duk kama in hanya ga addinin musulunci yanzu ababen da ka faruwa da mu da namu da za ne yi saka eh, akwai matsala ba kuma matsala ko ga shi kaga masu yi masu yi saboda Allah suna suna ta yi saboda Allah to an ce duk wanda shiga shiga da hukumin niyya kenan an fata niyyar kowa kuma gashi ana su mutane a barsu bisa da zahiri a bai kowa saboda Allah zai yi sai ta saba naka da ya bayyana